بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة الأعلى أن سوكر دائتا أمكا دقمان فوبين سورر تنا وزوتيا لا يور لاهرة da rabata دونيا tafsiri sabbihi isma rabbikal a'la ka tsarkake ubangijinka wanda ya ɗaukaka akan halittarsa kana mai ambaton sunansa a lokacin da ka tuna shi kuma kake girmama shi allazi khalaqa fasawwa wanda ya halarci mutum daidai ya kuma daidaita tsayuwarsa wallazi qaddara fahada shine wanda ya tsara halittu ta fuskar jinsinsu da nau'insu siffarsu kuma ya shirya su da kowane abin halitta zuwa ga abin da ya dace da shi. Wallazi akhrajal mar'a shi ne wanda ya fitar da abin da dabbobinku suke kiwo da shi daga cikin ƙasa. Faja'alahu an ahwa ya sanya shi karmami busasshe wanda ya karkata zuwa ga launin baƙi bayan ya kasance ɗanyen kore fatau. سنقرئك فلا تنسى ya kai wannan manzo da sannu za mu karantar da kai alkur'ani kuma mu tara maka shi a cikin ƙirjinka ba za ka manta shi ba don haka kada ka riƙa riga mala'ika jibrilu a wajen karatu kamar yadda kake yi don kwaɗayin kada ka manta shi illa ma sha Allah يعلم الجهر وما يخفى sai dai abin da Allah ya ga damar ka manta shi daga ciki saboda wata hikima hakika shi Allah maɗaukakin sarki ya san me ake bayyanawa da kuma abin da ake ɓoyewa babu abin da yake ɓuya a gare shi daga cikinsu. Wani yassiru kalil kuma za mu sauwaƙa maka aiki da abin da Allah ya yarda da shi na daga ayyukan da suke shigar da mutum aljanna. Fadhakkir in نفعت الذكرى don haka ka yi wa mutane wa'azi da wahayin da muke yi maka na alkur'ani kuma ka tunatar da su matuƙar za a ji wa'azinka. sayadhakkaru man yakhsha da sannu wanda yake tsoron Allah zai amfana da wa'azinka domin shi ne wanda yake amfanuwa da wa'azi. Wa ya ta jannabu hal ashqa kuma kafiri yana nisantar wa'azi yana guje masa saboda shine mafi taɓewar mutane a lahira saboda shigarsa wuta الذي يصلى النار Shi shine wanda zai shiga babbar wuta a lahira kuma ya sha fama da zafinta har abada ثم ya mutu فيها ولا يحيا sannan a dawomar da shi a cikin wuta ta yadda ba zai mutu a cikinta ba ballantana ya huta da abin da yake fama da shi na azaba kuma ba zai rayu ba rayuwa ta jin daɗi da karamci قد أفلح من تزكى حقيقة wanda ya tsarkaka daga shirka da saɓon Allah ya rabauta da abin nema. Wa zakara rabbihi fa kuma ya ambaci Ubangijinsa da nau'ukan abin da ya shar'anta na zikiri kuma ya gabatar da sallah akan siffarta da aka nemi ya yi ta akai. Bal tu'thirun alhayata duniya. Lallai kuna gabatar da rayuwar duniya ne kuna fifita ta akan rayuwar lahira duk da abin da yake tsakaninsu na bambanci mai girma. والآخرة wa وأبقى kuma duniya da abin da yake cikinta na kayan jin daɗi wallahi lahira ta fi alheri da daraja kuma ita mai dawwama domin abin da yake cikinta na ni'ima baya yankewa har abada. إن هذا lafi الصحف الأولى wannan abin da muka ambata muku na umarni da labarurrukan suna cikin takardun da aka saukar gabanin alkur'ani suhufi ibrahim wa musa su ne takardun da aka saukar wa annabi Ibrahim da Musa tsira da aminci su tabbata a gare su.